da 21 ga watan da sani hijira na da shekara 1430 wadda ta daidai da 14 ga watan Jun shekara ta 2009 kuna sauraron mu ne daga namba 46 major road tudun wada zaria jihar kaduna nigeria. wannan tsaiwa da kuka ganni na yi na tsaya ne domin gabatar da wa'azi ko kuma lacca a harshen 'yan zamani game da jeren giyar wasu laccoci masu yawa waɗanda in allah ya so ni muhammad awal adam abu abdulrahman albani zariya zaurin rinka gabatarwa asalin ita ko kuma wannan tsarin laccoci ne waɗanda ya kamata mu rinka gabatar da su ga ɗaliban makarantarmu na darul hadithi salafiya to amma sai muka ga muhimmancin wasu su yi tarayya da ɗaliban musamman waɗannan laccocin muna da ɗakin taro na musamman wanda insha Allahu ta'ala in Allah taimake mun kammala gini shi gaskiya a nan ne waɗannan laccocin za su ainihin ci gaba da <clears throat> tabbatuwa insha Allah. amma kafin nan shine za mu rinka amfani da wannan damar don haka masu kallonmu da sauraronmu daga nesa ga waɗanda suke da marmari ko sha'awar wata rana ko da ɗaya ce su samu halarta waɗannan wa'azozi da za ka rinka jin su za a rinka yin su ne daga ƙarfe biyu na rana zuwa ƙarfe uku da rabi na kowace rana asabar da lahadi a nan masallacin markazu salafiya da ke tudun wadda zariya jihar kaduna a najeriya kuma su ga yadda tsarinsu zai rinka kasancewa na farko harsunan laccocin zai zama harsuna uku ne waɗanda ni mai gabatar da wa'azozin ainihin wato nake iya fahimta su ne harshen hausa da harshen turanci da harshen larabci <clears throat> kuma za mu yi ƙoƙari da ikon allah kowane mako muka idar da laccar wannan mako sai mu faɗi mako mai zuwa laccar da za a yi menene takenta kuma da wannan yare za a yi wannan zai sauƙaƙa mana insha Allah wajen yada bayanai da kuma samar da irin nau'in mutanen da ya cancanta su zo ainihin su saurari ainihin laccocin ah, za a yi mamaki yaya za a zo tsakiyar hausawa a yi lacca da larabci yaya za a zo tsakiyar hausawa a yi lacca da turanci na'am idan ka fahimci asalin salon lacca ko kuma sababin lacca a ɗazu ba za ka yi wannan mamakin ba don an ce asalin laccocin na ɗaliban darul hadith ne wanda abin da muke bukata shine ga ɗaliban darul hadith mafi karanci ya zama suna fahimtar waɗannan harsuna guda uku domin su ne harsunan da ake gwagwarmayar da'awa da su tun daga najeriya har yammacin afirka da kuma sauran ɓangarorin duniya gaba ɗaya duk inda za ka yi wa'azi a yau a duniya in ka iya hausa ko ka iya larabci ko ka iya turanci in allah ya so to ka rage aiki mai yawa domin kusa da kai za a samu wanda zai iya taimakawa don ya fassara a nan najeriya dai waɗannan yarurruka musamman guda biyu hausa da larabci sannan duk inda za ka je yau kai lacca da turanci za ka samu masu sauraren ka ko kuma waɗanda za su saurare ka za a samu wani ya fassara musu saboda haka jama'a kunji kenan asali wato muka duba don haka muka bar laccocin a yadda ainihin suke insha Allahu ta'ala. wannan baya hanan an yi lacca da larabci a samu minti biyar ko goma domin a bada takaitattun kanun abubuwan da aka tattauna masu muhimmanci a kai insha Allah ta'ala a yau taken laccar tamu kamar yadda aka sani za mu magana akan gulma ne wannan zai fassara maka irin nau'ikan lacca ba laccoci ne irin yadda aka saba jin laccoci na galibin kungiyoyi musamman na 'yan boko ko kuma 'yan siyasa ba waɗanda sun shafi harkokin siyasa ne da yau da gobe a mu laccocinmu sun taɓo ɓangarori ne na abin da ake kira addini addini kuwa ibada ce rayuwa ce tattali ne siyasa ne yau da gobe ne don haka laccocin namu wasu za su shafi aƙida jama'a wasu laccocin namu za su shafi ibadoji wasu laccocin namu za su shafi mu'amaloli wasu laccocin namu za su shafi rayuwa ma'ana social aspect of life kamar irin wannan laccar ta yau insha Allah wasu laccocin namu kuma za su shafi siyasa wasu laccocinmu za su shafi harkokin yau da gobe ah, don haka wannan lacca ta yau za mu yi ta akan gulma ne ga abubuwan da nake fatan zan tattauna akan wannan lacca da kuma tsarin yadda laccar da kuma subsequent lectures wato laccocin da za su biyo baya ya za su kasance insha Allah na farko zan yi magana dangane da mecece gulma <clears throat> na biyu zan yi magana akan haramcin gulma a ƙarƙashin alkur'ani da sunna da kuma ainihin wato fahimtar malaman musulunci na al'umma na uku illolin gulma ainihin wato da haɗurran da gulma take ɗauke da su ga meyinta da kuma wanda ake gulmar da shi da kuma waɗanda ke saurare sannan abu na hudu zan yi magana akan haramci da haɗarin sauraren gulma ko da ba kai za ka yi ba to akwai haramci da haɗari akan ka zauna kana saurare sannan na biyar zan yi magana akan wuraren da malamai suka bincika suka gano an ɗan yi sassauci kaɗan game da in an yi gulma babu ainihin laifi saboda wasu buƙatoci ko kuma wasu uzurori da ke ga waɗannan wurare waɗannan su ne abubuwa da zan tattauna a laccar insha Allah ta'ala tsarin laccar tamu zai kasance lacca ɗin wa'azi ba zaman karatu muke ba saboda haka ka a saurari za mu yi ta karanto ayoyi ne da hadisai da kuma zantutuka sai abin da ba a rasa ba aya ɗaya biyu uku in muka karanta muka fassara ta ya isa hadisi ɗaya biyu uku in muka karanta ya isa wani lokacin za mu iya zuwa cikin laccocin nan namu ya zama gaba ɗaya ba za a ja ko aya ɗaya da ma'anarta ta larabci ba da karatunta na larabci ba sai dai a ba da ita da ma'anarta ko ba za a ja wani hadisi da larabci ba sai dai a ba da shi da ma'anar shi saboda dama makasudi ba karatu ba makasudi shine wa'azi ƙoƙarin gyara ɗabi'u da halaye wannan shine tsari na farko insha Allah sannan kowace rana za a rinka yin lacca ne ta awa ɗaya da rabi wato kaset za a rinka cikawa guda ɗaya amma ita laccar dududu za ta kasance ne awa ɗaya da kwata zuwa awa ɗaya da minti ashirin sai a ba da minti goma sha biyar domin ainihin yin tambayoyi da kuma neman wasu ƙarin bayanai da makamantansu. shi taken wannan kaset din da kake kallo ko saurare taken shi kenan gulma kawai a cikin jeren giyar so man ka ce gulma to wannan kake nufi wato abin da ya sa su waɗannan kasusuwan da jama'a suke saurare mu a darul hadith ba mu bar resources dinmu wato ba mu bar waɗannan kasusuwa namu da makamantansu barkatai ba wata rana za ta zo waɗanda za mu yi series ɗinsu mu sa su akan wata greater database da makarantar wadda yake Allah kaɗai ya san yadda za ta kasance da kuma sadda da yadda al'amari zai kasance a ƙarƙashin wannan kowane kaset mu za mu sa mishi suna kuma wannan sunan kaɗai za ka kira shi da shi wanda zai maka sauƙin ka lalube shi in ka je kai karambani ka sa mishi wani suna to za ka samu matsala domin ita kwamfuta kwakwalwa ce irin ta malaman hadisi in ka faɗa mata abin da ba daidai ba za ta ce ba ta san shi ba ne wannan ita ce kwakwalwar malaman hadisi malaman hadisi imam bukhari an kawo mishi hadisi ba da isnadi ba kawai sai ya ce bai san shi ba sai aka kyalkyale da dariya ma'ana kawai malamin hadisin ya ce bai san shi ba kawai ma'ana ba haka yake ba saboda haka kwamfuta idan abdullahi ne in ka sa mata abdullahu sai ta ce baka bata sani ba to haka muka tsara ainihin al'amuran saboda haka gulma kuma dole in ka tashi spelling namu spelling din za ka duba mai yiwa kai kana da irin naka spelling din misali a spelling mu in muka tashi sa kalmar allah sai mu sa a double l sai mu sa double a sannan sai mu sa h ma'ana in kai ka sa allah yadda ake sawa da a a daya a wasalin double l din to ba zai majin da namu ba misali nake wannan abin nan sannan duk kalmomin da za mu rubuta mun tashi rubuta su inda turanci za mu rubuta su da turanci za mu rubuta misali muka tashi rubuta mashhur mashhur ba za mu sa ma r ba wannan mashhur kenan da hausa to ba za mu sa ba sai dai mu sa ainihin S-H, sai mu sa double o sannan sai mu sa r shine mashhur da turanci kenan inda za mu rubuta jamila ba za mu sa j a m i la ba za mu sa haka ba sai dai mu sa ja me e sannan lah da turanci za mu sa misali wannan shine format dinmu to in ka kiyaye haka shi shikenan ko da mun ce wata ranga abin da za a je a nema akan website dinmu sai ka je ka nema a yadda muka faɗi sai ka samu in kai zangayi kuma sai ka ga zangayi allah ya kiyaye don haka jama'a kun ji wannan laccocin da za mu rinka yi ba za su taɓa wuce kaset biyu ba in aka yi ɗaya asabar a yi ɗaya lahadi mafi tsawon lacca kenan amma mafi gajarta ita ce ta kasance kaset ɗaya yanzu kama wannan laccar gaskiya muna so ta kasance kasusuwa biyu ne to amma da yake ita ce ranar farko ga shi yau za mu fara ta insha Allahu ta'ala shi yasa kaga tana ɗauke da waɗansu bayanai waɗanda ba su shafi asalin laccar ba tun da gabatarwa ce a ta farko amma ba don haka ba asali za mu yi kokari ne ta kasance kaset ɗaya rak amma yanzu in muka yi yau ranar asabar mai zuwa insha Allahu ta'ala karfe biyu a wannan wurin ita wannan lacca za a zo a karasa insha Allahu ta'ala saboda haka wannan kasa ɗin da kake saurare sunan shi gulma number one sunan shi kenan ina fata an gane Allah ya kiyaye ah, sai kuma tsarin gabatar da lacca kamar yadda ne bayani insha Allahu ta'ala game da tsarin gabatar da lacca da wa'azi jama'a ya sha bamban game da tsari na gabatar da karantarwa ko kuma gabatar da hujja idan ka zo karantar da ɗalibai kullum muna faɗi abinda za ka fara gabatarwa shine alkur'ani sannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ka kawo musu wasu maganganu na malamai amma a tsarin gabatar da lacca to ita lacca ce gaba ko wa'azin gaba shine za ka yi sharhin wasu maganganu ka yi sharhi sai an gamsu ko ba a gamsu ba an yadda ko ba a yadda ba sannan sai ka jawo hujjojinka sai ka fara ɗaura maganganunka waɗanda za su sa in an gamsu da maganganun yanzu hujjojinka su sa a ƙara gamsuwa idan kuma dama ba a gamsu ba ko ba a yadda ba to hujjojinka sai su sa a gamsu ko a yadda wannan shine tsarin wa'azi a wa'azi ba za ka zo ka ce jama'a zan yi muku wa'azi akan gulma sai ka ce Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce a'a sai ka fara bayanai menene gulma ya akai kaza ya akai kaza ya akai kaza ya akai kamar yadda hudubar juma'a take misali domin huduba za ga tsari ne na wa'azi sannan sai ka bi kana daddaurewa da ainihin dalilanka na fatar an gane saboda haka muka zo abu sai mun dan tattauna shi mun yi sharhi a kan shi mun tsoratar ko mun kwadaitar sa'an nan kuma sai mu ce saboda kaza da kaza da kaza insha Allahu ta'ala jama'ar musulmi waɗannan su ne bayanan da zami kuma kamar yadda aka sani kullum wa'azozinmu da karantarwarmu da laccocinmu duk zamu gina su ne a bisa Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce maganganun Allah waɗanda ya faɗa a cikin alkur'ani ba waɗanda ya faɗi a cikin attaura ko injila ba maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka tabbata a hadisai ingantattu masu nagarta ba hadisan da ba su tabbata ba sannan duk wata magana da za mu ɗauko daga wani malami sai mun ambaci sunan malamin insha Allahu ta'ala sannan kuma sai mun yi ishara zuwa ga littafin da muka ɗauko wannan magana in ko ba haka ba to zai zama mun ɗauko wata magana a dunkule daga wasu malamai mu ce malaman musulunci sun ce kaza za mu iya cewa a duba littafi kaza ko makamantan haka ina fata an gane allah maɗaukakin sarki ya taimake mu idan muka dubi ainihin wato ita gulma ya kamata ainihin wato a yi mata kyakkyawan dube a bisa yadda shari'a ta dube ta ba a bisa yadda ainihin mutane suke duban mecece gulma ba galibi mutane za su zauna suna surutai a kan wane ko a kan wance ko a tsakanin wane da wance ko tsakanin wane da wane ko tsakanin suwa ne. waɗannan maganganun da suke marasa daɗi ne na cin mutunci ne na tsegumi ne na yi musu sharri ne ko ƙazafi ko kuma faɗin gaskiyar abin da ya tabbata waɗannan mutanen sun yi so da dama idan ka ainihin yi musu magana ka ce ah amma kun san cewa wannan maganar da kuke game da wane ita ake kira gulma sai su ce a ai gaskiya ne ai ya tabbata ya yi ko kun san cewa wannan maganar da kuke faɗi tsakanin wance da suwa ne ko kun san cewa gulmar su kuke sai su ce ai ba kazafi muka yi musu ba ai ya tabbata ainihin sun yi to kaga ashe mutane abin da suke zato ita ce gulma shine ka zauna kana faɗin karya ko ƙazafi a kan mutum a halin bayana mutane abin da suka ɗauka gulma kenan ka zauna kana karya ko ainihin sharri ko kazafi ga wani ko wata ko wasu abin da ba su yi ba to shine gulma a wurin mutane to amma idan muka waiwayi mahaska ta shari'a ko mahanga ta shari'a sai mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kawo bayani dangane da menene shari'ar musulunci take nufi da gulma don haka nake son ainihin ɗauko mana wannan fassara daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ga waɗanda suke da littafin riyadu salihin lamba hadisi ta 1523 lamba hadisi ta 1523 wannan hadisin al'imamin nawawi ya kawo shi a cikin kitabul umuril manhi anha babu tahrimil ghiba wal amri bi hifdhil lisan wata matattara ce da al'imamin nawawi ya tara ya sa mata matattarar al'amuran da aka hana yin su daga cikin abubuwan da ya kawo sai ya ce babin da ke magana akan haramcin gulma da kuma umarni da shari'a ta yi cewa lallai musulmi ya rinka kiyaye harshen shi daga maganganun da ba su halatta ba al-imam an ce? yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala atadruna mal ghiba قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta rawahu muslim babban sahabi abu huraira allah ya kara mishi yarda ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ko kun san mecece gulma wannan na ɗaya daga cikin hanyoyin da manzon allah yake bi in zai karantar da sahabban shi wata mas'ala mai muhimmanci ko in yana so ya musu wa'azi game da wani abu mai muhimmanci ko kuma wani abu da yake ganin sun kuskura fahimtar shi kamar yadda mafi yawancin mutanenmu yanzu sun kuskura fahimtar mecece gulma kamar yadda na faɗa mecece gulma a wurinsu ita ce in zauna ina shararawa na karya a halin baya nan sahabbai sai manzon Allah ya fahimci sun kuskura ma'anar mecece gulma to duk abin da annabi ya ga muhimmancin shi ya kai ko kuma ya lura cewa wannan abin an kuskura fahimtar shi in ya zo baya karantar da su shi kai tsaye sai jiho musu shi da usulubin tambaya don ya ji irin fassarar da za su yi wa abin ya tabbatar da cewa lallai sun kuskura fahimta abin sannan sai dora su akan ingantacciyar fassara na fata an gane da ya ce musu kun san mecece gulma kalu sai suka ce allahu wa rasuluhu a'lam allah da manzan shi su suka fi sani a nan na daga cikin ladabin da su kuma sahabbai sukan yi in suka fahimci annabi ya gano kuskuren ma'ana ko kuma sun fassara wani abu ba daidai ba ya musu tambaya na ya gano sai su da ilimi ga Allah ga manzon shi don haka kun san mecece gulma sai suka ce a Allah da manzon Allah su suka sani kala sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ya ce zikruka akhaka bima yakra ambatanka ga ɗan uwanka da abubuwan da baya so abubuwan da baya so ya yi waɗannan abubuwa yakinan amma baya so ka ambaci waɗannan abubuwa ya tabbata ya yi zina ya tabbata ya sha giya ya tabbata ya yi sata sai ka zo ka zauna kana ambatan waɗannan abubuwan wanda da yana wurin zai ji baya so to ka yi gulmashi shi kila to da aka ji haka sai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fara'aita in kana fi akhi ma aqulu to me kake gani in ya zama maganganun da nake faɗi a kan shi an kama shi ya yi zina an kama shi ya yi sata an kama shi yana kaza waɗannan abubuwan da nake faɗi in ya tabbata kuma ya yi su fa daga nan ne za ka gane ashe da farko sun fahimci cewa gulma ita ce ka zauna kana kazafi don haka lokacin da ya ce musu ka ambaci abin da ya tabbata dan uwanka yayi amma baya so a faɗa sai suka ce to in ya zama abin ya tabbata ya aikata shi ba ƙazafi nake mai ba ba ƙarya nake mishi ba wannan kuma mai ce ce kala sai annabi ya ce in kana fihi ma kolo. idan har maganganun da kake faɗi game da shi gaskiya ne tabbas ba sharri ba ne faqad tabtahu to kayi gulmar shi ya tabbata ya yi laifin ya tabbata ya aikata kaza ba mai kyau ba kuma sai ka zo kana faɗi to ka yi gulmashi shi wa ya kun fihi ma ƙolo idan kuwa abubuwan da kake faɗi game da shi ba su tattare da shi bai aikata su ba fa ba hatta to ka yi mishi ƙazafi ka yi mishi ƙarya to a nan, wannan hadisi ya fassara mana me ya fassara mana gulma don haka yanzu ba mu da wata tantama domin wannan fassara ta zo ne an tariqil wahayi ta hanyar wahayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara kenan yanzu jama'a ina so ku gane daga cikin hikimar wannan laccar tamu hikimar za ta ƙara bayyana lokacin da na zo ina magana dangane da haɗari da kuma haramcin gulma wato gulma tana fatattaka al'umma fiye da yadda bama-baman da kasar Amerika ta jefa wa hiroshima gulma tana fatattaka jama'a tana haifar da gaba da kiyayya tana haifar da lalacewar ayyuka na fahimci cewa za ka ga ustazai masu hadda alkur'ani sun haɗu a masallaci suna hadda alkur'ani amma sai su tsaya suna gulma ustazai ne masu koyan hadisi ko fiƙihu za ka ga sun zauna jikin masallaci gulma suke yi idan ya zama nau'in waɗannan mutanen waɗanda ke haddan littafi mafi daraja su ne suna haɗawa da gulma me kake tunanin waɗancan samari waɗanda suka zauna a bakin hanya suna jiran 'yan mata su wuce su tsogale su don su samu wadda za su yi magana da ita me kake tunani game da waɗancan dattawa waɗanda 'yan al'ada ne ko 'yan gargajiya ne ba su samu tarbiyya irin ta sunna ba me kake tunanin matan aure da ke cikin gida me kake tunanin 'yan kasuwa a kasuwarsu waɗannan su ne ɗaliban ilimi masu hadda alkur'ani a ina a cikin masallaci waɗannan bayan allah ne suka shigo masallaci za su yi itikafi amma me suke yi gulma suke waɗannan masu aikin hajji ne ko umara suka shigo masallacin ka'aba ko masallacin manzon allah ga kabarin manzon allah suna hange kafin a zo a tada kama sallar magariba ko isha sai su haɗu suna gulma idan ya zama nau'in waɗannan al'asfiya waɗannan mutanen da ake ganin zaɓaɓɓu ne suna gulma ashe in ka shiga kasuwar sabon garin zaria ko kasuwar tudun wada ko monday market da ke maiduguri ko kasuwar kaza da ke gari kaza ka je ka samu suna gulma ashe ba za ka yi mamaki ba tun daga gulma har cikin ka'aba ga mutane na itikafi da azumi a bakinsu suna gulma ga mutane a filin arafa suna gulma ga mutane a muzdalifa suna gulma ashe akwai bukatar waɗannan irin wa'azozin a gabatar da su ga musulmi don kowa ya kiyaye harshen shi mai yiwa wannan gulmar da za ka yi ta minti biyar ko ta minti biyu ita ce za ta ruguza aikin hajjin da ka je ka hau wannan arafar mai wannan tsegumi da gulma da za ka zauna ka ne a masallacin ka'aba shi zai lalata wannan umararka itikafinka haddaka ta alkur'ani mai yiwa duk a ɗibi ladan a bayar ga wanda ka zage shi a wurin gulmar ashe jama'a wa'azi baya nufin kawai sai a zo a tara mu ana wa'azin da mu zai ɗumi ko kuma kan mai zafi mai takabbara a halin mu kanmu muna cushe da zunubai waɗanda suke ruguza ibadarmu kun dai ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam in kana fihi ma taqulu abin da kake faɗi game da ɗan uwanka musulmi in ya tabbata ya aikata faqad irtabtahu yi gulmashi wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu in ku bai da wannan siffar to yi mishi ƙazafi. jama'a yanzu wanne ne yake da sauƙi cikin biyun gulmar ce ke da sauƙi ko kuwa ƙazafin? babu wanda yake da sauƙi a ciki domin sadda ka zo kana faɗin abubuwan ya tabbata ya yi an ce ka yi gulmar to sadda kuma ya tabbata abubuwan da kake faɗi tabbas bai aikata ba ka yi mishi ƙazafi ita gulma ba ta da haddi amma ƙazafi fa yana da haddi kenan wannan ke fara maka ishara akan nau'in muni da kuma ƙazafi yake ɗauke da shi wadda gulma ba ta da shi wannan ya nuna mana kowane ɗaya daga cikin biyun da ka samu kanka a ciki ka fada cikin kabiratun min kaba'iril ismi ka fada cikin babban zunubi allah maɗaukakin sarki ya kiyaye idan muka ɗan dawo baya kaɗan a cikin wannan littafi za mu gajeren giyar ayoyi da hadisai waɗanda wannan babban malami al'imamin nawawi ya kawo domin ya bayyana ainihin haramcin gulma Ɗan uwana mai saurare yayin da ka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kanshi ya fassara gulma da cewa ita ce ambatan laifuffukan da ya tabbata dan uwanka yayi waɗanda baya so ambata ka ji cewa in ya tabbata abubuwan da kake faɗi ƙarya kake mishi nan kuma ƙazafi kai mishi to akwai buƙatar kuma ka gano nassoshi da suka tabbatar da haramcin nau'in wannan laifi na gulma allah maɗaukakin sarki ya ce wala a yi ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuhu wattakullaha inna allaha tawwabur rahim aya ta goma sha biyu cikin suratul hujurat allah ya ce kada wasu daga cikinku su yi gulmar wasu kada wasu daga cikinku su yi gulmar wasu sai allah ya ce yanzu ɗaya daga cikinku zai so ya ci naman ɗan uwan shi musulmi a hali ya mutu za ka yi sha'awa a ce wannan ahmad ne ɗan uwanka musulmi ibrahim ne ɗan uwanka musulmi abdallah ne ɗan uwanka musulmi ka yanka shi ka zauna ka gasa naman shi kana ci to ba ka yanka shi ba ya kwanta ya mutu sai ka zo ka ɗauki naman shi kana ci za ka yi sha'awar haka allah ya ce fakari hitumuhu da an faɗa muku wannan misalin sai ku ji kun kyamaci wannan abu. ba kwa so ba za ku iya haka ba sai allah ya ce wattaqullaha to sai ku ji tsoron allah domin abin da kuke aikatawa munin shi bai gaza daga cin naman dan uwanka ba a halin ya mutu hadisi sahihi ya zo ya fassara wanda za mu karanta shi ba da jima wannan ba insha Allah Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku tuba zuwa ga Allah inna Allah tawwabun Allah mai karban tuba ne rahimun kuma Allah mai rahama ne Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun abin duk da baka da masaniya akan shi karka kutsa kanka cikin shi inna sam'a wal basra domin jinka da ganinka wal fu'ada da zuciyarka kullu ula'ika kana anhu mas'ula duk sai an tambaye ka a kansu yayin da ayar farko da muka karanta kai tsaye take magana dangane da hadari da muni da haramcin gulma ita ko wannan ayar tana ainihin magana ne jimillar magana game da duk abin da kunnanka zai ji da duk abin da idanka zai gani da duk abin da zuciyarka za ta ainihin rike jama'a wannan ayar ta ne mana ishara akan kunne yana gulma ido yana gulma sannan zuciya ma tana gulma innama baki ne yake gaskatawa ko kuma ya karyata za mu zo mai magana dangane da hadarin sauraron gulma wanda wannan ya nuna nau'in gulmar da kunne yake shine sauraron gulma mai sauraron gulma a wajen zunubi bai da bambanci da wanda yake faɗin gulma da bakin shi don haka shari'a te marmaza te mishi tsawa game da sauraron gulma da kuma in ya rasa yadda zai yi to za a faɗi matakin da ya dace ya ɗauka sannan ido na gulma ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yana itikafi a cikin masallacin shi da watan azumi matar shi safiya yar huyayyin ta zo duba shi sai ya taso zai raka ta bayan sun gama tattaunawa sai wasu sahabbai guda biyu suka zo wucewa sai suka kyallara idansa sai suka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka kara sai suka yi gaba sai manzon Allah ya ce ala rislikuma ku tsaya inda kuke ku take ta nan <clears throat> sai ce ku dube ta mata ta ce safiya yar huyayyin sai suka ce ai sai manzon Allah ya ce a'a shaidan yana gudana a jikin dan adam duk inda jini ke gudana wannan hadisin isharar da yake shine idan su yayi gulma idan su ya leko wani abu so da dama za ka ga mutane suna haka daga mutum ya leko haka sai ciki Allah ya kiyaye idan yayi gulma kenan shine ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ya san duk wani ido mai kwange duk wani ido mai ha'inci me yake nufi da kwangi nan ko ha'inci shine ya gulmato ya hasaso kaza sai kuma ya kau da kai a ƙarƙashin wannan kaji yadda aka yi ido yake gulma ya aka yi zuciya take gulma shine sanda ka sa wa idonka ka kalli kaza ko ka sa wa kunnanka ka ji kaza wannan maganar da ka ji sai ka rike ta a zuci zuciyarka ta ɗauki gulma ranar alkiyama yadda za a binciki gulmar da kunnan ka ya saurara a binciki ka kun ainihin wato gulmar da ya gani hakan nan kuma za a ainihin binciki zuciyarka game da gulmar da ta rike a zuciya don haka za ka zo ka ji daga cikin haɗarin da mai sauraron gulma ke shiga idan har bai tura gulmar ba ko kuma ya ture da baki amma zuciyar shi na jin daɗin labarin da ake bashi Za ka ji inda malamai karara suka ce ya zama munafuki kuma me yasa saboda ya yi gulmar zuci ya ji ana zagin wani sai ce haba jama'a haba jama'a ai ba kyau ai gulma ake amma fa yana jin daɗin labarin ko kuma wannan abin da ake a zuciyar shi Za ka jin da malamai kai tsaye suka ce munafiki ne hadarin shi kuma ya fi mai ya fi na mai gulma <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce kullu ula'ika dukkan kunne ko ji ko gani ko ido ko zuciya ko abin da ta rike kana anhu mas'ula Allah zai tambaya a kansu aya ce ta 36 a cikin suratul isra Allah madaukakin sarki ya kiyaye babban malami al-imamun nawawi ya ce ilam ka sani annahu yanbaghi li kulli mukallafin an yahfaza lisanahu an jami'il kalami illa kalaman zaharat fihi al-maslaha ya kamata dukkan mutum musulmi ya kiyaye bakin shi da harshen shi daga faɗin wata magana kowace irin magana ce sai in ya gano cewa maganar nan tana da amfani duk inda gulma take ko bata da amfani a ƙarƙashin wannan ka kula abin duk da bakinka zai faɗi yana da amfani gare ka yana da amfani ga waninka yana da amfani gare ka ga waninka sai ka faɗe shi in babu sai ka ja bakinka kai shiru wa matastawal kalamu wa tarkuhu fil maslaha fa sunnatul imsaku anhu malai ce duk sanda aka gano cewa magana kaza tana da amfani sannan kuma yadda take da amfani tana da cutarwa to abin da ya fi zaman lafiya shine ka bar wannan maganar domin a nan dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalabil manafi maganar kaza in na faɗe ta tana da amfani ita ɗin nan kuma tana da cutarwa to a nan cutarwar ta gurɓatar da wancan amfanin don haka abin da yake zaman lafiya shine in bar wannan magana li'annahu qad yanjazzu kalamul mubah ila haramin aw makruh domin ita maganar da take halal takan iya juyewa ta zama haramun wani lokacin ko makaruhi wa zalika kathirun fil duk wanda ya rayu da mutane a al'adunsu ya san irin wannan na faruwa da yawa don haka wassalamatu la ya adiluha shay'un babu abin da ya kai zaman lafiya to menene zaman lafiya a wannan lokacin ka ja bakin ka kai shiru don haka jama'a iyakum wasarsara ku daina yawan zance yawan magana ya zo a cikin kitabul hifzin lisan as-samtu hifzin lisan na al-imamu ibnu abid duniya da isnadi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce in ne maka wasiya bi samt usika bi samt annabi ya ce in ne maka wasiya da tsawon kame baki ka daɗe kana bakinka shuru yadda in ya zan za ka maganar sai ka yi yar kaɗan ya zama kana da tulus samt jama'a kowa ya koma gida ya nazarin waɗannan nasoshin allah ya taimake mu a cikin hadisin da al'imam bukhari da muslim suka ainihin ruwaito da isnadi sahihi daga sahabi abu huraira annabi na cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda yadda da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko kuma ya shiru wannan hadisi yake nuna mana faɗin alheri ya halatta amma in ya zama ba alheri zaka faɗi ba to alherin kuma anan shine kai ja bakinka kai shiru ya zo a cikin wani hadisi wanda babban sahabi abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce ya ji manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nari ab'ada mimma bayna al mashriq wal maghrib bawa zai faɗi magana ya buɗe baki ya faɗi magana bai tunani ko bai san cewa wannan kalmar in ta sulɓa shi ya zamiya ta ɗibe shi sai ta ainihin wato kai shi cikin wuta ya yi tafiya ya gangara cikin wuta tsawon tazarar da ke tsakanin gabas da yamma kalma ɗaya ce mutum zai faɗi bai tsaya ya yi nazarin abin da ke cikin kalmar ba amma idan kafa shi ta goce ya fara zamiya a cikin wuta sai ya yi zamiya a cikin santsi na wutar na tsawon fadin da ke tazara tsakanin magariba tsakanin ainihin gabas da yamma kalma ɗaya kenan wannan ya hukunta duk wata kalma da za ka faɗi ka tsaya ka tattauna ta ka yi li'irabinta ka dubo ma'anarta ka gano wannan kalmar zuwa ga alheri za ta kai ka faɗe ta zuwa ga sharri za ta kai ka janye ta allah maɗaukakin sarki kiyaye sannan al'imamul bukhari ya sake ruwaitowa daga sahabi abu huraira wani hadisi makamancin wancan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin wa innal abda la yatakallamu bil kalima min sakhtillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam Allahu akbar annabi yace bawa yakan faɗi kalma ɗaya wadda kalmar za ta yarda da Allah maɗaukakin sarki da ya faɗi kalmar ma bai damu da ita ba amma kalma ce mai girma wadda za ta ainihin wato rinka ɗaga darajar shi har ta ba shi darajoji masu ɗaukaka a cikin aljanna sannan akan samu lokaci bawa ya faɗi kalma ɗaya wadda za ta fusatar da allah maɗaukakin sarki bai ɗaga kai ya dubi muguwar ma'anar da ke cikin kalmar ba wadda wannan kalmar za ta sa shi ya tuntsira gudi-gudi a cikin wutar jahannama allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'a waɗannan nasoshin idan an fahimce su da kyau nasoshi ne daga wahayi waɗanda suka zo da ɗimi su daga allah maɗaukakin sarki da kuma manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama don haka wajibi ne al'umma a yi ƙoƙari ainihin a kiyaye waɗannan nassoshin sun ishe mu domin mu gane cewa lallai babu shakka tabbaci haƙiƙa gulma haramun ce kuma babu ainihin makawa akan haka allah maɗaukakin sarki ya kiyaye a <clears throat> nan zan yi ainihin amfani da wannan damar har wa yau bayan da muka ji nasoshi na alkur'ani da nasoshi na sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa sallama game da al'amarin da ya shafi ainihin wato gulma sai kuma mu ji menene kaɗan daga abubuwan da malaman ainihin wato musulunci suka faɗi <clears throat> game da ainihin wato haɗari kuma ainihin sharrin gulma allah ya kiyaye jama'ar musulmi sharri da hadari na ainihin gulma ya kai matuka a inda al'imamin nawawi a cikin ainihin wato littafin shi al'adkar ya ba da labarin ijima'i ko kuma ittifaki na malamai akan cewa malaman musulunci baki ɗaya sun haɗu akan cewa gulma ainihin haramun ce kuma babu wani saɓani kuma babu wata tantama dangane da ainihin wannan haramci nata allah maɗaukakin sarki ya kiyaye idan muka dawo ko muka dubi illolin da gulma take haifarwa ga mai yinta da kuma wanda ake gulmar da shi da kuma wanda ke sauraron gulmar to sai mu ga wasu hadisai kwaya biyu rak sun isa su ainihin bayyana mana waɗannan haɗurra wani sahabi mai suna nufai alkunyar shi abubakrata allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala fi khutbatihi yawman nahri bi mina fi hajjatil wada hajjin bankwana aka je amina a ranar ainihin sallah manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi ainihin khutuba ya yi wa'azi kenan waɗannan irin hadisan sukan ɗan ruɗar da wasu an ce annabi ya yi hutuba a ainihin wato ranar sallah amina shin akwai wata hutuba ne ta musamman abin da ake nufi wa'azozi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa musulmi a zaman ainihin mina domin ai mai aikin hajji babu sallar idi a kan shi mai aikin hajji babu sallar idi a kan shi alhazai da dama sukan fitini kansu lallai sai sun marmaza sun taho ka'aba domin su samu sallar idi babu wanda ya shar'anta musu ko ya sunnanta musu ko ya mustahabbantan musu domin akwai wasu ibadoji da aka shagaltar da su a daidai lokacin da ake sallar idi a makka da su kuma an shagaltar da su da waɗannan ibadojin amina waɗannan ibadojin su ne jifa wanda ba za su yi wannan jifa ba sai rana ta bullo kaga daidai sallar idin kenan sannan aski sannan yanka sannan in sun gama waɗannan abubuwan sai su gangaro su ta ainihin ka'aba sai su kewaya ɗakin allah waɗannan abubuwan babu shakka su ne abubuwan da aka shar'anta mai aikin hajji a ranar idi don haka babu sallar idi a kan shi malamai da suka halarci wannan aikin hajji abin da yake a kansu shine su rinka kokarin tara alhazan da ke kusa da su suna wa'azantar da su suna karantar da su musamman game da ayyukan da za a yi a wannan ranar waɗannan abubuwan su ne za ka ji so da dama sahabbai suna cewa annabi ya yi hutuba a ranar idi ko kuma amina ko makamantan haka to a ranar idi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hutuba amina daga cikin abubuwan da ya faɗi ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum jama'a ku sani da cewa jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun alaikum ka hurmati yaumikum haza haram ne gare ku kamar yadda wannan ranar take da alfarma a wurinku bai halatta ku keta alfarmata ba haka jinin musulmi haka dukiyar musulmi haka mutuncin musulmi fi shaharikum haza a cikin wannan wata na zulhijja fi baladi baladikum haza a cikin wannan gari naku na makka ala annabi ya ce ku saurara hal ballagtu ko na isar muku da sako muttafaqun alaihi wannan bukhari da muslim suka ruwaito shi menene wannan hadisi yake alakanta mana wa'azinmu da muke akan a'rab mutunci mutuncin musulmi haramun ne ka ci daga cikin hadari da illa da sharrin da gulma take kawowa yanzu yanzu nan wane zai zo ya zauna ya same ku kuna faɗin kalmomin alheri da yabo akan wane yana zuwa sai jefa muku bam kwaya ɗaya na gulma sai ce wana wanan da yake luwaɗi yana faɗin haka sai ku ji duk waɗancan alheran da ku ne kuka yi faɗin su ku ne kuke zayyana su ku kuke yabon shi a kai sai ku ji zuciyarku da tunaninku gaba ɗaya gurɓata a kan shi gaba ɗaya sai ku ji ba ku a ƙaunar shi a nan wannan da ya zo ya kawo gulma jinin mai gulma ya ci jinin mai gulma ya zubar mutuncin shi ya ci don haka a daidai wannan gabar ne barna ta zubar da mutunci ke bayyana ga wanda aka yi gulmashi don haka dukkan wanda ka yi gulmashi ka ci mutuncin shi ka zubar mishi da gulma eh, ka da mutunci a zuwa aka yi ana faɗin cewa kai ka ga wane yadda ya tara talakawan anguwarsu ya ciyar da su sai wani ya ce a ah, yau amma kun san ina yake samun kuɗin kawunan yara ne yake ɗinkewa a buhu yana zuwa yana kaiwa gari kaza yana siyarwa wannan magana da za a faɗi mutuncin shi aka zubar sannan aka ɓata wannan mutuncin alheri da ake ganin ya aikata don haka jama'a wanda diye gulmar wani ya tabbatar da cewa ya zubar mishi da mutunci zubar da mutuncin musulmi kuma haramun ne da nassin ainihin wannan ayar to yau daga fitowar rana zuwa faduwar ta jama'a wani yana nan ya kewaya ya shiga ya fita ya kai ya komo ba abin da yake yi sai me sai taba mutuncin al'ummar musulmi mazansu da matansu yaransu da manyansu dattawa da matasa malamai da masu sauraron wa'azi masu kuɗi da 'yan kasuwa ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa aikin da yake yi kenan ya ga cewa ya zauna nan ya yi gulmarwa ne ya zauna nan ya yi gulmarwa ne ma'ana shi kayan tallan shi shine zubar da mutuncin musulmi shine kayan aiki sana'ar shi allah ya kiyaye wannan shine hadisi na farko hadisi na biyu daga as-sayyida aisha allah ya kara mata yarda ta ce qultu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hasbuka min safiya kaza wa kaza annabi yana zaune da matar shi aisha to yana da wata mata mata kyakkyawa ce ta iya girki ta iya kula da miji ashe wannan abin yana fusatar da aisha saboda aisha tana ganin cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ba wadda ta kai ta kyau da budurci da ƙuruciya da iyawa sai kuma ga wata an samu ta iya tana da kyau ta iya kula da miji sai dai kuma gajeruwa ce ita kuma aisha sai take ganin wannan na ƙasa ce don haka ran nan suna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ya manzan allah safiyar nan wai da kake damuwa da ita baka ganin ta yar gajeruwa yar nukurkusasshiya haka me abin sha'awa a wannan kuma faƙala sai annabi ya ce laƙad kulti kalimatan kin faɗi wata muguwar kalma lau muzijat bima'il bahar da za a cuɗanya wannan magana taki da ruwan teku duk yawan ruwan teku ku duba jama'a ƙasashe da garurukan da ke da teku teku fa tana zama musu lahirar duk wani datti da shararsu ne saboda duk wani kashi da za a ɗiba a zuba gaba ɗayan kashin gari guda an aka zuba shi a cikin teku sai ta haɗiye shi an jima an ka zo ka ɗibi ruwan sai ka ga babu alamar kashin duk wata bola duk wata kazanta in ka zuba a teku teku za ta haɗe amma wannan kalmar ƙwaya ɗaya da aisha ta faɗi manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laumuzi jabbi ma'il bahari lamazajat wannan kalmar taki ƙwaya ɗaya da sai ta gurɓata ruwan teku ma'ana duk ƙazantar da ke najeriya jama'a da za a ɗibe ta a zuba ta a teku fa in aka zo kashe gari za a nemi ina wannan ƙazantar take amma kalma kwaya ɗaya ta gulma in aka jefa ta a cikin teku da za a fitar da ita a haƙiƙaninta sai ta gurɓata ruwan tekun har gurɓata ta bayyana to yanzu wannan hadisin in ka dube shi da kyau me yake so ya bayyana maka yana son ya bayyana maka kalma ɗaya ta gulma tana fatattaka al'umma gaba ɗaya kamar yadda take fatattaka ruwan teku gaba daya yanzu kalma ɗaya ta gulma a masallacin nan sai ta samu tashi mai ta faɗa da mu. kalma ɗaya ta gulma a masallacin nan sai ta haɗa mu gaba da 'ya'yanmu da jikokinmu da mata da tattaɓa kunne har abada kalma ɗaya ta gulma sai ta tayar da yakin basasa a ƙasa kalma ɗaya ta gulma sai ta haddasa fitinar da za ta mai da mutane da yawa su zama galabaitattu 'ya'ya da yawa su zama marayu matayan aure da yawa su zama ainihin arami su zama gwagware kalmar gulma kwaya daya abinda wannan hadisin ake so ka gane kenan in ya zama kazanta ta kashi ko fitsari da jini da bola da datti da duk wata kazantar jama'a ba ta iya gurɓata ruwan teku amma kalma kwaya ɗaya ta gulma tana gurɓata ruwan teku sannan ina son ku duba wace ce te wannan kalmar gulmal aisha ce wadda da nassin Allah da nassin manzan Allah kirarinta a siddiqatu ashe wannan ke nuna maka duk darajar malantan mutum da imanin shi gulma a bakin shi gulma ce ba za ta canza hukunci ba kuma muninta ba zai ragu ba in ba haka ba sai a ce wannan ai ba komai ba tun tunda Aisha ce ta yi amma kuna ganin gulma daga bakin Aisha kuma waye ke ba da wannan fatawar annabi bai dubi cewa wannan mata ta bace tun da ta gulma ba komai kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan yake nuna maka tarbiyyar da yake wa mutumin da yake da mata ɗaya ko biyu ko uku domin sadda yake zaune da wance yayin da ta ce kaza game da wance in ya ja baki ya shiru ko ya ja matashin kai ya kifa kanshi sai ta ce ina magana baka ji ba sai ce ina jinki to ba za ka ce komi ba a to Allah kiyaye kin san komi kaddara ne mukaddari ne annabi bai yi haka ba zagewa ya tunkuɗe wannan magana tare da bayyana mata kuskuranta da kuma munin wannan kalmar a nan abin ni da nake so kawai mu ɗauka shine dameji da illa da sharrin da kalmar gulma take yi ƙazanta da dattin gari baya iya yi shine hikimar da ke cikin misali da aka yi da ruwan teku ba ce ruwan rijiya ba ba ce ruwan famfo ba ba a ce na kogi ba ba a ce ruwan gulbi ba ko kududdufi ruwan teku <clears throat> malamai masana sun tabbatar da cewa halittun da allah ya tara a cikin teku babu irinsu a doron duniya kamar yadda suka tabbatar da cewa faɗin ƙasa da teku ta mamaye a duniya ya fi faɗin ƙasar da ƙasa ta mamaye a duniya amma duk da haka ka ji kalma ɗaya ta gulma za ta gurɓata duk yawan ruwan teku din nan ɗan uwa sai ka bincika daga sallah asuba da kai zuwa ɗazu ko zuwa yanzu kalmomin gulma guda nawa kai mutumin da kai gulmar shi ya san kai gulmar shi me kake tunani in kuka waye gari ranar alkiyama sallah a zahar din da ka sallame a yanzu a nan wadda daga ita sai wa'azin nan aka ɗauki wannan sallah aka ba shi a madadin gulman shi da ka yi ka zauna kana itikafi sai kai gulma me kake tunani a ɗauki wannan ladan itikafin a danka mishi a ranar alkiyama to da waɗannan bayanan da waɗannan nasoshin jama'a za ku fara gane hikimomin da suka sa akwai bukatar wannan laccar mu same ta babu shakka mu ahli sunna Allah ya albarkace mu da alqur'ani da sunna alhamdulillah Allah ya albarkace mu da aiki da alqur'ani da sunna alhamdulillah Allah ya albarkace mu da kafewa akan alqur'ani da sunna duk ana ha maza ana ha mata amma wani bom ne gashi nan shi ya dana. na wargaza aiki da alkur'ani da sunan da yake saka mu a ciki shine gulma to jama'a kun ji wannan wannan hadisin kenan wannan hadisi al'imamu abu dauda da turmizi sun ruwaito shi al'imamu turmizi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa kuma hadisi ne mai inganci sahabi anas dan malik allah ya kara mishi yarda ya ce lamma uri jabi ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lamma uri jabi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin sanda aka yi isra'i da ni aka je aka kai ni can baitul maqdis aka kuma yi mi'raji da ni ya ce sai na wuce wasu mutane mutanen suna da kumba ko suna da farata farce ko suna da akaifa amma kuma ita akaifar ba irin ta halittar mutane ba ce makayi ne aka yi musu da shi shafa ce karfe ne na gora ma'ana su ne aka yi musu a matsayin kumba yakhmishuna wujuhahum suna takarta fuskokinsu da waɗannan ainihin kumbata su wasu durahum da kuma kirazansu faƙultu annabi yace sai na ce wa jibril man ha'ula ya jibril waɗannan irin mutane ne waɗannan ƙala jibril ya ce ha'ula illazina ya akuluna luhuman nas waɗannan su ne masu cin naman mutane masu cin naman mutane karka fahimci zahiri masu gasa naman mutane suna ci nassin alƙur'anin can da muka kawo da nassin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fassara mana menene ma'anar cin naman mutane a cikin wannan babin shine gulma domin a wata riwaya ta wancan hadisin Aisha da tegumin eh, abin nan Safiya aka ce sai da manzon Allah ya ce mata ki dauki tsinke ki sa ta ce ban yi sakuce ba ina zan ci ban ci nama ba ina zan yi sakuce ya ce ki ɗauki tsinke ki yi sakuce ta ce ban ci nama ba ina zan yi sakuce ce kin ci namanta kaga waɗannan nassoshi suna fassara mana me suna fassara mana ha'ula illazina ya'kuluna luhuman nasi azabar da za a yi wa masu cin naman mutane kenan da ijma'in malamai suka ce waɗannan azabobi ne na kabari jama'a duk mutumin da yake gulma kun ji abin da za a rinka mishi a kabari shine kumba ce za a yi musu ta mai ta gora ta karafuna wadda za su rinka karta fuskokinsu da kirazansu sannan wa ya na fi a aradihim kuma suna afkawa cikin mutuncin mutane suna cin mutuncin mutane wannan hadithi sahihi ne al'imamu abu dauda da al'imamu ibn hibbana suka ainihin ruwaito shi jama'ar musulmi waɗannan kaɗai sun isa su bayyana mana illoli na ainihin gulma kaga illar tana wargaza jama'a ta lalata lada sannan kuma ta tabbatar da mutum a cikin azaba da zaran saka shi a cikin kabari sannan ranar alkiyama yana jiran ya gangara cikin wutar jahannama wadda iyakar gangarawar kawai zamiyar da za ta sulbe shi sai ta ɗauke shi tafiyar da ke tazarar gabas da yamma allah maɗaukakin sarki ya tsare mu jama'a sai ƙoƙarin kiyayewa idan muka koma abu na hudu da ya kamata mai magana a wurin wannan wa'azi namu za mu ga cewa shine haramci da hadari na sauraron gulma haramci da haɗari na sauraron gulma shi dai wannan malami da muke magana a kai al'imamu yahya sharafuddin annawawi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi yana da littafi mai suna al'azkar a cikin littafin nashi al'azkar ku ji abin da ya faɗi game da hukuncin sauraron gulma da haɗarin sauraron gulma da kuma in ka samu kanka a wani majalisi na keke da keke yadda ba yadda za ka yi sai ka saurara ya za ka yi ya ce ilam annal ghibata kama ya harumu min al-muhtab zikruha ya harumu ala sami istima'uha wa iqraruha kamar yadda gulma ta haramta ka yi ta haka kuma ya haramta ka saurari gulma haka kuma ya haramta ka tabbatar da gulma ka ji ana yi ka ce gaskiya ne ya aikata gaskiya ne sun aikata gaskiya ne nima ina daga cikin waɗanda ke wurin sanda aka kama ta waɗannan suna tabbatar mana da haramcin abubuwan uku na ɗaya sauraron gulma haramun ne na biyu karfafa da goyon bayan gulma haramun ne na uku yin gulmar haramun ce fa jibo alaman a insanan yabtadi'u bi ghibatin muharrama an hahu, in lam yakhaf zahiran wajibi ne ga duk wanda ya ji wani yana gulma da zaran ka ji shi zai fara gulma to kai marmaza ka ainihin hana shi matukar ba tsoron wata cutarwa ta zahiri kake ba a nan al'imamin nawa sai wata kalma wadda na tsinkayota wadda ita ce za ta taimake mu akan tattauna gabar mu ta gaba na wannan wa'azi insha Allahu ta'ala akan shin daga cikin gulma akwai wadda take haramun akwai kuma wadda ta halatta kenan domin abin da yake cewa fa yajibu alaman sami'a insanan yabtadi'u bi ghibatin muharrama wanda di ya ji wani zai fara gulma ta haramun to ashe akwai wata gulma wadda ba ta haramun ba kenan zaka zo ka ji malamai da suka bincika kuma sai suka gano akwai kuma gulmar da take wajibi ce akan wasu mutane ma dole su yi ta kuma in har ba su yi ta ba su kuma za su samu zunubi tsarki ya tabbata ga Allah malamai magada annabawa ya ce lallai duk wanda ya ji ana gulma irin wadda take haramun ce to in dai ba yana tsoron wata cutarwa ta zahiri ba to lallai dole ne ya hana yau mutum ne ka je wurin shi zai auna maka shinkafa kwano guda da safe sai ka ji ya ɗauko gulma anya in ka ci ranka ya daɗe wannan bai halatta ba to ko ba za ka samu shinkafan nan ba kaga ba ka samu bararan zahiran cutarwa ta zahiri ko aha a'a ƙaƙƙarfa ne wanda da zaran kayi mishi musu zai sa hannu ya mauje ka kaga za ka haɗu da cutarwa ta zahiri to a irin wannan halin sai malam ya ce fa in khafahu idan mai sauraron gulman ya ji tsoron wannan mutumi wajaba alaihi inkaru bi kalbi, ya kyamaci abin da zuci zuciyar shi ta kyamaci abin sai dai ita zuciya tana da wani hali da bahaushe ce labarin zuciya a tambayi fuska da zarar zuciyar shi ta kyamaci abin za a ga fuskar shi ta murtuke ko ta sauya tana sauyawa mai gulma ko zai ce a ah, ya naga ka gintsa fuska kaga nan ma matsala ta faru malam ya ce wa mufaraqatu zalikal majlis sannan kuma wajibi ya bar wannan wuri da ake zaman gulma in tamakkana min mufaraqatihi idan zai yi ya bar wannan wurin fa in qadara alal insan alal inkari bi lisanihi aw qata'i bi kalamin akhar lazimahu zalika idan zai iya sa harshen shi kai tsaye ya ce jama'a a bar wannan gulma to wajibi ne ya yi in ba haka ba sai sauri ya soko wata maganar ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai jama'a jiya gini ya zube a garin nan masu gidan ƙasa sun kaɗe jiya ce eh eh kai ka ga wani layi amma fa kada ya karya kuma yawwa dan kai ya zo kashe gobara da fetur ma'ana ita maganar da zai yanke waccan gulmar da ita ta zama mai ta zama gaskiya ce amma kuma ita babu karya a cikinta kuma ita babu gulma a cikinta na'am jiya da daddare an yi ruwa ruwa ya zubar da gidajen ƙasa da yawa sai sauri ya soko wannan labarin to lallai idan zai iya haka wajibi ya yi, fa in ya fa'al in ko zai iya haka ya ƙi asa to ya yi sabo fa in qala Bilisani Hiskut. idan da bakin shi ya buɗe baki ya ce wane kai shiru wannan gulma ce kake wa huwa yashtahi bi kalbi istimraruhu sai dai kuma zuciyar shi tana sha'awar a ci gaba da wannan zancen amma kawai da baki ne ya buɗe ya ce wane da Allah kai shiru wannan fa gulma ce amma yana son wannan labarin a zuciyar shi wa zalika nifaqun yace wannan kuma munafinci ne la yukhrijuhu anil ismi ba zai fitar da shi daga zunubin ba wala budda min karahatihi bi qalbihi dole ne ya kyamaci wannan abin da zuciyar shi kamar yadda bakin shi zai hana wa mata barra wa mata barra al fi dhalika al majlis alladhi fihi al ghiba wa ajaza an al inkari aw ankara falam yuqbal minhu wa lam yumkinuhu al mufaraqa bi tariqin haruma alaihi al istima wal isgha lil ghiba idan ya zama duk ta kai karshen tika tika tik na daya babu yadda zai yi hana na biyu ko kuma ya hana ba a hannu ba na uku ba yadda zai bar wannan wurin to wajibi ne ya yi saurare Ayo haramun ne ya ci gaba da saurare akwai bambanci tsakanin saurare da ji to kar ya kasa kunnen shi yana saurare sai dai ya zama zuciyar shi na wani wuri kunnen shi ne yake jin kalmomin amma kalmomin ba sa insijami ba sa haduwa don haka ba sa fitan mai da jumla ba ma ya fahimta me ake faɗi kasan dan adam yana iya irin haka yana zaune a wurin amma zuciyar shi ba ta wurin shi yasa a wani wuri Allah yake ba da labari man alqas sam'a wa huwa shahid mutum ya kasa kunne yana wurin to wannan shine ke tabbatar maka da jin abu amma kana wurin baka kasa kunne ba sai zama lallai ka yana ɗaukan sakon yana kaiwa cikin zuciyarka amma kuma da yake ita zuciyar ba ta wurin sai zama kalmomin ba sa haɗuwa ma'anar ba ta fita malam yake cewa bal tariquhu to a irin wannan halin ya zai yi kenan an yadhkura Allah ta'ala bi lisanihi wa qalbihi sai koma yana zikiri kawai suna ta gulman sai ka kana ta mimi da baki ana subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar ka kauda kanka kai dai baka ce musu ba balle su ce an yi a'a wane ba ruwanka da magana da muke sai ka ce a'a tasbihi nake yi shikenan tasbihi ko ba zai zama laifi ba malam ya ce au bi kalbihi in kuma babu hali ya yi mimi da bakin shi don kar su gane ma sai koma da zuciya ke tasbihin au yufakkira fi amrin akhar ko kuma ya sako zuciyar shi wani tunanin daban yashtaghila an istima'iha domin ya shagaltar da zuciyar shi daga sauraron wannan gulma wala yadurruhu ba'da da zalika sama min ghairi istima' wannan jin da yake tunda babu saurare wa isra bai kuma kasa kunne ba to wannan ba zai cutu ba fi hadhihi al-hala al-madhkura a wannan hali fa in tamakkana ba'da zalika min al-mufaraqa bayan ya kai wannan halin sai kuma ya samu damar ya rabu da wannan wuri wa hum mustamirruna fil ghiba a halin su suna ci gaba da gulmar an kai lokacin da sako yake jiran a bashi an kawo an bashi wani hawi da makamantanta wajaba alaihi mufaraka da ran bukatar shi ta biya sai tashi ya bar gurin qala allah ta'ala allah yace wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum idan kaga mutanen da suke kutsa kansu game da ayoyin allah suna cin mutuncin maganganun Allah suna cin mutuncin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ka kau da kai daga gare su hatta ya hudu fi hadithin ghaira har sai in sun dawo cikin wata maganar daban abin ake nufi mutane ne ke zaune sai ga sun fara shishigi game da ayoyin Allah kaga sun fara maganganun da ba haka suke ba abin da za ka yi ka kau da kai ka cire bakinka daga cikin wannan hirar idan suka bar wannan magana suka dawo wata hira wadda ta halatta to ka iya sa musu baki wannan tana iya faruwa ga kowa tana iya faruwa ga kowanne irin nau'i na mutum a matsayinka na musulmi za ta iya faruwa a bangaren gulma a matsayinka na malami masanin alkur'ani ko sunna ko fiqh tana iya faruwa kana zaune sai ka ji wasu mutane sun ɗauko wata matsala wadda ta fi su a ilmance kuma ka ji suna damba da badama a ciki yanzu nan jama'a a ce kaza da kaza saboda Allah a ce kaza da kaza irin wannan sai ka cire bakinka saboda me saboda ka san maganar da za ka yi ba za ta yi amfani ba sai ka basu har sai sun fita daga wannan maganar sun koma wata sannan sai ka saka baki Allah yake cewa wa in ma yansiyannaka shaitanu ko dai ya zama shaitan ya mantar da kai suna cikin wannan gulma siyan naka shaitanu ko ko dai ya zama suna cikin wannan gulma sai shaitan ya mantar da kai ka manta kawai sai ka ji kuma ka tsindima baki kai ma ka ci gaba fala taq'ud ba'da dhikra Allah ya ce to da zaran ka tuno to kar ka ci gaba da zama a wannan wuri ma alqaumi zalimin tare da waɗannan mutane azzalumai kana zaune tare da su suna gulma ka kau da bakinka can sai ka manta kawai sai ka ji kuma kana tare da su kuna gulma kana tunawa me za ka yi sai ka yi wuf sai ka ainihin ɗauke bakinka ka tashi daga wurin wannan ita ce aya ta 68 a cikin ainihin suratul an'ami Allah madaukakin sarki ya taimake mu Alimamin nawawi ya ainihin rera wata waƙa wadda ya ɗauko ta daga wurin magabata ya ce wasan aka sun an sama'il ilkabihi ka saunin lisani anin nutqi fa innaka inda sama'il qabihi sharikun liqa'ilihi fantabe ya ce jinka ka kiyaye jinka daga sauraron duk wata mummunan magana kamar yadda kake kiyaye harshenka daga faɗin duk wata mummunan magana domin a sadda kake sauraron mummunar magana to kai abokin tarayya ne da wanda yake faɗin wannan mummunar maganar Zunubi mai gulma da zunubi mai sauraron gulma duk ɗaya ne allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'a waɗannan su ne muhimman abubuwan da ya kamata mu tsaya <coughs> mu tattauna mu kuma ainihin tattake wuri akan waɗannan matsaloli waɗanda muka yi alkawarin za mu tattauna su insha Allahu ta'ala saura da me jama'ar musulmi an ce amfanin ilimi shine aiki da shi ku sani mu nan da ke cewa muna bin alkur'ani da sunna <coughs> shin mu ne da muka yi kaidi da cewa muna bin alkur'ani da sunna a bisa tafarkin salaf ko kuwa waɗanda ke cewa suna bin alkur'ani da sunna ne ba su yi wa kansu kaidi da bin tafarkin salaf ba a jimillance dubbin sunnarka ka sani da cewa gulma <clears throat> tsegumi annamimanci kinibibi na ɓata ainihin wannan ibada taka komai kyanta saboda hadithin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zo cikin sahihul bukhari da muslim a idda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi sahabbai ya ce ko kun san wanda Allah zai wa fallasa a ranar alkiyama ma'ana kun san tantiri tantiri shine wanda za a waye gari yana cikin wadata amma kafin hantsi ya daga kuma ya tsiya ce ya koma da bashi kun san wanda zai zama tantiri a ranar alkiyama sahabbai suka ce ai ba wani ne tantiri ba sai wanda ba shi da dinare ba shi da azurfa wanda bai da kotaro abinda suke fahimta wane ne matsiyaci wane ne fallasashe sai suke gani matsiyaci shine wanda ya waye gari bai da kotaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce fallasashe a cikin al'ummata wannan yake nuna ba cikin kafirai ake maganar ba musulmi masu sallah masu azumi masu zakka masu hajji musulmi masu ikhlasi da tauhidi ba su da shirka su yake nufi da al'umma ana ummatul me yake nufi ummatul ijaba waɗanda suka amsa mishi suka bi shi allah ya karbi ibadojinsu ya ce su ne waɗanda za su zo da kyakkyawar sallah da azumi duk nau'in ibadojin da suka yi allah ya karba sai dai wane ya zagi wane yawa na kazafi ya gulmar wane ya ci dukiyar wane ya ci mutuncin wane sai a rinka ɗibowa daga sallar da azumin da biyayyar iyayen ana ɗiba ana biyan waɗancan mutane da ya ci mutuncinsu shi yasa mu ga malaman salaf suna ture gulma kamar yadda sayyidu salaf yake tura gulma yanzu nan muka ji matar manzon Allah ta yi gulma manzon Allah ya tunkuɗa gulmar ya faɗa mata haɗarin gulmar bai mata kara ba al hassan al-basri aka zo da ainihin gulma a majalisin makarantar shi algafatta malam hajjaj bin yusuf allah ya la'ance shi allah ya kaza allah ya kaza allah ya kaza ya ce kaza sai hassan al-basri ya ce babu shakka hajjaju ya aikata abin da ya aikata wannan ya rage tsakanin shi da allah amma kuna so ranar alkiyama yadda Allah maɗaukakin sarki zai bi wa jama'a haƙoƙinsu a kan hajjaji ɗan yusuf ko kuma Allah ya bi wa hajjaji ɗan yusuf haƙoƙin shi a ku sai suka ce a sai ce ku rufe wannan shafin makaranta nawa ce yau ake ɗaukar gulmar wani malamin a kai wannan makarantar tana da yawa makarantar ahalus sunna a gaban malaman ahalus sunna ina amfanin waɗannan nasoshin. abin sai ya zame wa jama'a baƙon abu lokacin da muka zo makarantar mu muka ce kada wanda ya kawo mana labarin wata makaranta kada wanda ya kawo mana hirar wani malami sai muka kai matuƙa wajen mubalaga da cewa hatta labari na alheri kakka kawo saboda labarin na alheri akan biyo bayan shi da gulmar da za ta ɓata shi ya ce malam wane ya iya kira'a in ka je makarantar shi di yaran makarantar sun haddace alkur'ani sai dai kuma yana aske gemu sai dai kuma yana aske gemun nan ya tabbata yana aske gemun eh to gulma ce ta bata wancan alherin da ka faɗa ba ma son muji saboda ɗaliban ba su saba da jin irin waɗannan tsare-tsaren ba sai suka koma suka ce albani ya tsaurara a ɗaliban shi ko hira ba sa yi da shi ya ce kada a zo hira wurin shi ba hirar ba me zai biyo bayan hirar gulma gulmar da za ta saka mu a wuta ba ma son wannan don haka jama'a idan dai za a bi tarbiyya irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama idan har za a bi tarbiyya irin ta malaman farko to wajibi ne jama'a ku daina yin gulma a masallaci ne ko a ka'aba a harami masallacin annabi ne ko a masallatan ku ne a shago ne ko a kasuwa sannan ku daina zama wuraren gulma da yau za a ɗibo gulmar da aka yi a cikin kasuwa guda sakamakon wannan gulmar a ce za a cinna wuta wutar ba za ta tsaya iyakar wannan kasuwar ba za ta babbake garin to inda kai ahalus sunna ne to a ga salihiyya daga gare ka ba dole ba ne in ana tafiya a mota sai an yi hira amma in hirar ta kama sai a duba ta alheri ce sai a yi to amma in gulma ce fa babu alheri yaushe mutane kun kintsa za ku tafi wa'azi mai maiduguri za ku tafi ko patakot amma kafin ku tafi mai maidugurin nan kafin ku isa kun yi gulma ta awa uku kun yi gulma ta awa hudu me yasa saboda ba ku taba samun kanku a wata dama da kuka haɗu irin wannan ba to yau kun samu kun haɗu a cikin mota daga kano za ku tafi mai maiduguri daga sokoto za ku tafi karaye a'a daga birnin kebbi ne za ku taho gusau a'a daga gombe ne za ku je bauchi mota kuke ciki wa'azi za ku je mota kuke ciki daga wurin wa'azi kuke tafiyar awa biyu awa uku ta kama ku ku danna kasar ɗin alkur'ani mana kowa ya langabar da haɓashi yana sauraron karatun alkur'ani bai fi muku alheri ba ya fi muku alheri kasar ɗin wa'azin da kuka siyo kuke jiran sai kun je gida ku zauna ku ji ku danna shi a motar mana kowa ya ji amma ina amfanin kun je kun gama jin wa'azi kun samo lada kun yi alheri kafin ku dawo gida ku dawo da buhunhunan wa'azin da bakuta buhunhunan zunubin da baku tafi da su wurin wa'azin ba da aka ahalus sunna sai ku faɗaka sunna ba ta takaitu akan aƙida kaɗai ba bata kuma takaitu a kan sallah kaɗai ba lallai sunna ta shigo cikin rayuwarmu wannan matsalar da muka yi wa'azi a yau a kanta, kowa ya je nazari ga cewa tana daga cikin dalilan da ke fatattaka al'umma take rusa musu ayyuka mai yiwa duk sunnonin da kake bi tun farkon rayuwarka Allah ya karba amma ranar alkiyama zai hada waɗannan sunnonin ya danka su akan wani ɗan bidi'a wanda ainihin ka zage shi kaga ku Allah rai a ce duk sunna da ahli sunna ya bi amma Allah ya ɗibi wannan ladan sunna ya ba ɗan bidi'a. don me don ya taɓa mutuncin ɗan bid'ar don ya yi gulmar ɗan bidi'ar? to a nan ne za ka gane muhimmancin matsalolin da za mu zo mu tattauna a mako mai zuwa insha Allahu ta'ala wanda shine zai zama kasar na biyu wanda wannan lokaci za mu tattauna wasu wurare da malamai suka tabbatar da cewa an yi sassauci a kan gulma da kuma wasu wurare waɗanda malamai suka ce wajibi ne farilla ne dole a yi gulma in kuma ba a yi gulma ba to a wannan lokacin an samu zunubi wannan yake tabbatar maka da cewa lallai wannan lacca ana bukata a same ta insha Allahu ta'ala dan uwa mai saurare a nan ne za mu ja birki mu saurara insha Allahu ta'ala tambayoyin da ainihin aka rubuto sai a matso mana da su insha Allah ta'ala sai mu samu sai mu ainihin gabatar da su mai tambayar farko ya ce ko ya halatta a yi gulmar kafiri ya kamata a koma baya tukuna a duba mai ake nufi da gulma kafin a amsa wannan tambayar idan za ka faɗi wasu halaye ne nashi na kafirci wannan ba laifi ba ne in za ka faɗi wasu halaye ne nashi waɗanda yake bi wajen toshe addinin Allah da faɗa da bayan Allah wannan ba laifi ba ne amma menene ainihin zai amfane ka in ka zo ka ce ka kama wane yana zina a halin kafiri ne ba zai amfanar da kai da komai ba to amma kuma ba gulma ba ce domin in kun fahimci ta'arifin da annabi yau gulma cewa ya zikruka a haka ambatanka ga dan uwanka game da abubuwan da baya su wannan ba dan uwanka ba ne don haka dan ka zo ka ce bush an kama shi ya yi zina ko bill clinton an kama shi ya yi zina ko misali abin da yake ya tabbata a nan ba gulma bace sai dai kuma abin da zaka duba shin akwai wata maslaha da za ta sa kai wannan hirar in akwai maslaha akwai in babu fa baka da bukatar ta a rayuwarka Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ina fatan game da wannan matsalar ku samu littafin al na al nawawi da littafin ihya'u ulumuddin na al-imam al-ghazali za ku ga ƙarin bayanai dangane da hukuncin yin gulmar wanda yake kafiri ne ba ainihin musulmi ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wani sahabi mai suna ma'iz zina yayi ya zo ya furuci da kanshi a wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya zina ya zo ya furuci ƙarshe dai annabi ya sa aka jefe shi mai biyo baya sai sahabbai suka koma suna ainihin magana a kan shi oh ma'iz ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji su ya kwabe su a matsayin wannan abin da suke faɗi game da ma'iz gulma ce yo amma kuma wani sahabin ya je ya ba da labari amma kuma ba a inkarin labarin da ya bayar ba akwai bambanci tsakanin ayyukan biyu waɗancan sun zauna ne suna tattauna muni da aibin aikin da ma'iz ya aikata wannan ko ya je yana ba da labari ne ga duniyar musulunci domin a san menene hukuncin wanda ya aikata abin da ma'iz ya yi daga nan za ka fara ganin an fara amsa wasu daga cikin tambayoyin da muka ce mako mai zuwa za a tattauna akan akwai wasu wurare da kuma ya waje ba a yi gulma ina fatan an gane wannan ya ce ina hukuncin 'yan jaridu masu ruwaito labaran mutane shi muka gama magana yanzu aikin da sahabbai suke masu riwayar ɗin kenan su ai masu riwaya dama 'yan jaridu ne suna bayyana wa duniya menene ya faru da wannan abu ya faru mai biyo baya ba don komai ba domin a sanya za a tarbi faruwar wannan abun a gaba Ma'ana yanzu ana tambaya ne hukuncin 'yan jaridu da za su je ainihin su kwakulo labari kaza da ya faru su zo su bayyana shi abin tambaya wace fa'ida zai haifar wa da al'umma ina son ku rinka dube kuna duban maganganun da muka yi akwai fa'ida shi wannan labarin yan jarida ne suka je kotu wani ya nemi aure an ɗaura mashi aure da yarinyar an je za a ɗauki ya sai ba a ganta ba aka zo ana ambata sunanta da sunan ubanta da sunan angon da sunan waliyan da sunan wakilan da anguwar da komai aka faɗi a dukkan gidajen rediyo tun daga nanan Zariya har na tarayya aka buga a jaridu abinda za ka ce wannan labarin wani alheri zai amfanarwa da mutane ba shi da wani alheri da zai amfanarwa da mutane don haka ƙwararru daga cikin 'yan jarida a cikin dokar aikin jarida idan irin wannan labarin ya zama babu makawa za su ba da shi sai ake ba su shawara game da canza sunaye da kawar da sunayen anguwanni yadda abin zai ba su zuwa ga wata nahiya daban ba nahiyar da abin ya faru ba amma akwai rashin kwarewa a cikin 'yan jaridar da zai zo ya faɗi sunan na gaskiya ya faɗi kotun ya faɗi inda kotun yake ya faɗi sunan alƙalin da komai da komai kuma yana faɗin waɗannan abubuwa ne keke da keke babu wani amfani akan haka na ɗaya kenan na biyu ina fa'idar ba da labarin da 'yan jarida za su yi akan cewa wane ya je masallaci ya yanke aljihun wana daidai lokacin da wana ɗin ya ruku'u wace fa'ida wannan za ta bayar a fa'idar da suke ganin za ta bayar ita ce a faɗakar da mutane su yi taka tsantsan haka suke cewa an samu ɗan jarida na farko a arewacin najeriya shine dr abubakar imam wanda shine editan farko a arewacin najeriya ga jaridar gaskiya ta fi kobo aka yi yankan aljihu a maiduguri wanda lokacin ba a san ana sa reza a yankan aljihu ba da aka kawo kan teburin dr abubakar imam ya karanta sai ce akwai hadari akan mu buga wannan labarin amma su masu ɗauko labarin yaran shi kenan su kuma sai suka ga muhimmancin a buga wannan labarin domin me don jama'a su yi taka tsantsan shi kuma da yake ƙwararren ɗan jarida ne sai bai hangi abin ta yadda suka hanga ba sai ya hangi abin ta yaya ta cewa za a koya wa wasu ma shi babban edita ne su kuma kananan editoci ne da reporters don haka dole ya girmama ra'ayinsu tun da dukkansu sun haɗu akan haka sai ya yadda aka buga ba a kan yaso ba da aka buga aka yada jaridar gaskiya ta fi kwabo mako na dawowa sai aka zo da rahotanni daga bangarori da dama inda gaskiya corporation ta shiga gaskiya eh, ta fi kwabo ta shiga sai kuma ainihin labari ya zo cewa an yi auri kaza an yi auri kaza sai ce kun gani labarinmu ya koya musu shine la yuhibbu Allahu al min illa man zulima dan haka in ba da maslaha ba babu bukatar ire-iren waɗannan labarai da 'yan jaridu suke zuwa musamman jama'a 'yan jaridun da suke zuwa kotunan da mafi yawancin matan aure musulmi suka fi taruwa wanda in suka je ba abin da suke ruwaito duniya sai abin kunya na musulmi da jahilcin da musulmi suke ciki babu wani alheri akan haka allah maɗaukakin sarki ya kiyaye na ina zuwa tukuna wannan ya ce idan ya yi gulmar mutum babbar gulma zan iya cewa ya yafe ni ko da ban gaya mai gulmar ba ya danganta za mu zo mu tattauna wannan a ƙarshen wa'azinmu in allah so mako mai zuwa idan kai gulmar mutum babba ce ko karama kowace iri ce duk gulma ce don ita gulma ko kuma laifi ana gwada shi da girma ne da gwargwadon wanda ke sama da shi kawai amma babu wani laifi da za a ce karami ko wani laifi da za a ce babba sai dai ana gwada shi da wanda ke sama da shi ne sai a ce shi karami ne ko kuma an gwada shi da wanda ke kasa da shi sai a ce shi ainihin babba ne amma duk laifi babba ne Allah ya kyauta ya halatta ka je ka same shi in kana sanar da cewa wannan ba za ta haifar da wata fitina ba amma in kuma kana ganin wannan za ta haifar da wata fitina aka ce in dukiya ce sai ka yi marmaza ka je ka mayar mishi ka koma kana roƙon Allah ya yafe maka wannan laifi shi ma Allah ya yafe shi akan nashi laifuffuka idan kuwa mutunci ne ko wani abu nashi ka taɓa wanda kake tunanin in ka je ka faɗa abin zai gurɓatar da yanayin rayuwarku da ya rage a gaba kuma to kuma sai ka koma kana addu'a Allah ya gafarta mishi kuma kai ma Allah ya gafarta maka shikenan wannan ya isar wannan yake cewa ina ingancin hadisin da ake cewa alghibatu ashaddu min zina wannan hadisin bai tabbata ba wannan yana cewa menene hukuncin mutumin da ke yin abu don a yi gulmarsa da nufin a rage masa zunubi wato shi zai je aikata laifi ne don jama'a su yi gulmar shi don a rage mai zunubi to ai sai ka ɗauko inna malamalu bin niyati sai ka amsa wannan da shi Shi ne shi ya yi aikin ne don me wato ya saba wa Allah da gaske da gangan don wasu su ji ko su gani su je su gulman shi a rage mai zunubi to idan sauran zunuban da suka ragu kuma ba su kai su fitar da shi jahannama ba fa wannan ba daidai ba ne jama'a allah ya kiyaye wai da cikin waccan aya allah inda yake cewa inna ko idan misluhum ko Eh, shine maganar ita ce wadda muka kama karashen maganar da muka yi ɗazu ce idan har ka ji ana yin gulma baka tashi ba to matsayin ku ɗaya da su su masu yin gulmar ko baka tura gulmar da ake ne to wani yana tambaya wadda yake mako mai zuwa za a zo kan amsa ta insha Allah ta'ala cewa kamar bako ne ya zo gida ko wani ya zo zai kama hayan gida sai ya zo yana tambaya halin mai gidan sai ka zo kana cewa eh mai gidan nan yana da kaza yana da kaza ko wannan gulma ce za mu zo mu tattauna ta mako mai zuwa insha Allah ta'ala na malam ka ce mai na'am na'am na'am na'am duk za mu amsa waɗannan mako mai zuwa insha Allah wai mutum ne ya fito takara sai kasancewa jama'a ba san halin shi ba in kuma ka bar su za su zaɓe shi suna ganin mutumin arziki ne sai ka je ka rubuta halayen sai ka buga a jarida don jama'a su san halayen ko wannan gulma ce a yi haƙuri mako mai zuwa darasin mu zai faɗo ko wa'azin mu zai faɗo akan haka na'am malam na'am na'am na'am na'am gulmar da suka yi suna da laifi tunda ai gulmar da ta tabbata sun yi kamar yadda shi ma ya tabbata ya yi laifin duk da niyyar shi ya tabbata ya yi laifin su ma kuma sun tabbata sun yi laifi ya tabbata na'am na'am na'am eh na'am

za su koma da mai dukiya dukiya shi domin har wannan abin da ya faru dukiyar asali ta waye ta mai dukiya ce sai dai su sun yi haƙuri da juriyar su kai ta gaba inda za ta samar da wata riba wadda sabanin abin da ake tunani ya faru na asara eh. Eh. duk a cikin wannan ribar da ta faru daga baya zai nemi wannan charges din barai da gaske ai kamar matsalar da muka tattauna jiya ne ba mu samu lokaci ba ne tunda ba a wa'azi ba a kasar ake abin nan ina tela sai ka kawo mini ɗinkin taguwa da wando sai na ce maka zaka bani naira ɗari biyar rana ka zaka zo ka karba sai ka ki sai ka ki zuwa ka karba ranar kenan yanzu wannan ya hukunta me ajiyan nan da ne maka za ta hukunta ƙara maka kuɗi Idan ya kai ga cutar da ni da tare min wani wuri, za ta kai ga in kara maka. Wannan abu a madubar kai ne min shuru a mun wa mun siya a malina na ya yi lafiya.